sai kallona kake ta yi kamar yau ka fara gani a duk lokacin da na kalle ki ji nake tamkar a wannan lokacin ne na fara ganin ki kullum ƙara zamuwa wata sabuwa kike yi a gare ni Jifa fa kwalliyar da kika yi a yau to da ba da madubi ne ma ya fara nuna miki yadda kika yi kyawun nan ba ai da kuwa a yanzu zan yi sinafin ɗinki da waya na da nuna miki irin yadda kika haɗu. Hmm, ka fara ko? eh mana na fara faɗar gaskiya ko da keke gaskiyar ce ba kya so ko? to wallahi sai na faɗa. kin yi kyau mm-hmm. mm. ai kuma za haka kuke kana barin nan da kaga wata kuma shi kenan za ka fara kallanta to fa idan shugaban ƙasa ya dawo kansila ai ya ce baya idan da a duhu na fito to kuwa zan nemi haske amma taya ni da na gama kallon haske kuma na koma a duhu ai na ce baya yau ma dai kamar kullum kafin mu fara firar nan zan nemi alfarmarki wace alfarmar kenan na tsawon mintuna biyar ki bar ni na kura wa wannan fuska ta ido Allah don Allah mm, please sanya kalla hmm, kai ko <laughs> I love you